assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake haduwa ta cikin sabon shirin abokin tafiya shirin abokin tafiya shirin da 'yan kwankwasiya a tsagen gidan alhaji muhammad aminu adamu abbabas kan dauki nauyin kawo muku shi sau daya a kowanne wata za ku iya karanta wannan hira a mujallar da muke fitarwa cikin harshen hausa wato mujallar matashiya wadda ke fita a duk farkon wata da farko babban bako ga kaga masu kallon mu أعوذ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم جماعة السلام عليكم to kamar tsarin gudanar da wannan shiri yake mafi yawanci dai kusan abin da ya fi karkata shine harkar siyasa hmm. sai gashi kuma a wannan lokaci aka tashi da wani babban rashi na musamman jigo kuma babban amini a gare ka kafin matsindama a cikin shirin yana da kyau a ce ka mika sabon ta'aziyya ga iyalai da abokan shi mamaci da fatan allah ya gafarta masa allah ya sa ya huta za ka iya mika sabon ta'aziyya ka ga masu kallonmu in ya so sai mu tsunduma cikin shirin jama'a shi alhaji hadi mustapha wanda shine sarkin bai na ringin a ƙasar jigawa hakimin bakura allah ya masa rasuwa yau kamar kwana goma da suka wuce alhaji hadi ya wuce in ce aboki ko amini dan uwana ne saboda tun muna samari muke tare tun ba muna gwagwaran mu har muka zo muka aure yanzu gashi mun hayayyafa mun yi iyali to kuma ya sha jiya allah ya ɗauki ransa ran alhamis eh, ba wani tauce ba ta can baya ta sama eh, na wa 'yan uwa da abokanmu da iyalansa da dukkan wanda wannan rasuwa ta zo masa a katsam na musu fatan allah ya ba su haƙuri hadi mustapha allah ya ji kanka allah ya maka rahama allah ya maka afuwa mu kuma an tamu ta zo allah ya ba mu cika da imani yan uwa sai dai mai haƙuri mutuwa tana kan kowa kuma wa'adin hadi ne ya cika saboda haka ba mu da wani zaɓi sai dai mai haƙuri mu raka shi da addu'a ‘ya'yansa da ya bari allah ya raya su cikin ƙoshin lafiya da albarka allah kuma ya daɗa ba su haƙuri to bisa al'adar wannan shiri kamar yadda tun a gabatarwa muka faɗa kuma masu bibiyar mu a tashar mu ta youtube sun san da cewar shirin abokin tafiya shiri ne da ke karkata al'amuran siyasa musamman abin da ya shafi farfajiyar gidanka da eh. kuma in muka ɗauko gaba ɗaya al'amuran da suka shafi kwankwasi a ƙasa eh. wanda ka sani za ka iya yin fashin baki ko kuma bayani a kai hmm. musamman ga al'umma waɗanda ba su fuskanci waɗannan abu da ya faru ba gashi a kwanakin baya an yi sabuwar jam'iyyar apc ko kuma wasu daga ciki sun kafa sabuwar jam'iyyar apc ciki hmm. har da matukun kwankwasiya injiniya sanata Rabi musa kwankwaso hmm. ah, kafin mu ƙara gaba zuwa wancan mataki da aka yi hmm. menene manufar keɓe waccan jam'iyya ko kuma raba hankalin jam'iyya ko kuma raba tsaga jam'iyyar biyu aka ce reform wato su suka keɓe na musamman eh. tunda a ciki har da madugu kusan a iya cewa ma shine jagora ita ita malabakar ita asalin apc jama'iya ce da aka yi ta ta haɗaka eh. watan an yi maja ɗin jama'iyoyi daban-daban daban-daban wato jam'iyyar a tafiyar ƙawance kenan yawa mm. to a lokacin da aka yi apc mu muna cikin pdp abubuwan da suke gudana a cikin pdp ba abubuwa ba ne da mu muka ga sun dace da mu saboda abubuwa ne da ake yin su wanda ba sa wa ba ana yin su ba ne domin talaka so da muka zo muka shiga wannan haɗaka da zimmar cewa inda muka je za a samu canji to da muka je sai muka tara canjin ba canjin ci gaba ba ne canjin ci baya ne mm. saboda abin da ya faru shine ne shi talakan da ake yi domin sa bai san ana yi ba sai ma aka daɗa kuntata wa rayuwarsa ka fahimta saboda ka gajiyar demokradiyyar da ake faɗa ba samun ta yi ba sai ma ya kasance ya ƙara talauci baya samun abincin da zai ci kamar a da mm. sai ga su wanda ake cewa barayin ne suna yin sun yi abubuwan da mu a gaskiya mun zo gashi ba alamar cewa mun iya an ce ana kama barayi to sai kaga an kama na can ba a kama na can ba an kama na can ba a kama na can ba sai ka rasa yaya ne abin yake tafiya so kuma da mu aka faro tafiyar nan sai kuma aka nemi a aje mu a gefe saboda an ga yi mu ba irin wanda ake so a tafi da shi bane to kaga tafiyar mu ba za ta yi ba shi yasa kaga muna son mu dawo mu sake wata shekar hmm. inda za mu canja wannan canjin canji a cikin canji kenan eh to canji a cikin canji saboda ai shi wancan canjin ba na ci gaba bane waɗansu ne suke cika aljihunsu da naira shi kuma talaka an bashi yana hama to mu so muke mu zo waɗancan su daina cika aljihunsu da naira talaka ya samu biyan bukata daidai gwargwadon yadda ya kamata ya samu to tun farkon kafa waccan jam'iyya ta apc lokacin da aka yi tafiyar kawance eh. yayin da kuke a jam'iyyar pdp hmm. shin ba a yarjejeniyar bayyana ra'ayoyi ko kudura-kuduran waɗanda za su yi tafiyar haɗakar tsakanin jam'iyyun da suka yarda a kafa jam'iyyar apc ba duk an yi wannan duk an yi wannan amma da aka zo aka samu mulki shi ai ka san shi kamar shugaban kasa ai wata fawa gare shi mm. wacce zai iya yi kuma zai iya sokewa to da ya zo tafiyar in ka lura za ka ga kamar mu da muke cikin bangaren kwankwasiya a apc kaga an tafi da mu eh to ai mm. ai ka gane ai shi haɗaka mm. ai da muka zo muka shiga ai mun ɗauka cewa mu yana da muhimmanci kuma haɗakar mun yi rawa gani tunda a cikin a jihar kano kano rabi'u musa kwankwasa ne gwamna ya kawo gwamna ya kawo dukkan senators ya kawo duk 'yan majalisa hmm. na tarayya baya ga wani da aka ci zaɓe tuntuni to muka cinye duka hmm. to ka san kusan a zaben ma na ƙasar cinye duka muka yi hmm. to kaku ai ya kamata a ce an samu a cikin takun don mu ma mu ba da tamu gudunmawar yadda za a tafi da ƙasar amma sai gashi kawai kamar an zo ne babu wata babu wani tsari da aka shirya wanda aka zo da shi an zo ne kawai akan jita-jita cewa za a yi gaskiya za a yi kaza za a yi kaza amma in reality gaskiyar ake yi kamar yadda kai maganar cewar an yarda a yi tafiyar kawance mm. tsakaninku da sauran jam'iyyu har mm. aka kafa jam'iyyar apc lokacin da aka kafa jam'iyyar apc har kuka fahimci cewar ana tafiya ba tare da ana eh, ma'ana ana dukan jaki ana dukan danki ba eh. ma'ana ba a yin abin da ya kamata mm. ba ku ba da shawarwari ko kuma kun nemi ah, su kansu shugabannin jam'iyyar domin an karar da su waɗancan matsaloli yayin da kuka gan suna faruwa ba tun ana ba da eh, shawarwari a sirrance har suka fito fili kaga lokacin da ake zance new pdp mm. ai su madugun ma ake zance to sun ai suna ba da shawarwarin za zaka ga ana suna shiga state house za su za ka an ɗauko hoto da shugaban ƙasa mm. an tattauna da shi to amma kuma in aka fito abin da aka tattauna sai ka ga bai biyo baya ba bai biyo ba bai amfani da shi ba to har aka zo aka fara korafi a jarida mm. cewa mu muna wannan amma ga shi ra'ayoyinmu ana mana kaza ana mana kaza ana mana kaza shugaban kasa da bakin sai bude baki ce shi bai zauna da kowa ba da ai ba siyasa ba ce tunda ba kai ɗaya kai ba da mutane ku kai so mutanen nan sun kawo korafi abin da za ka iya mafi kankanta shine ka zauna ka saurare su ka ji mai korafin su za ka iya magani a kai in ba za ka iya ba maka tausasa su amma ba ka fito gatsi gatsi ka ce ai ba za ka ai ba kai ba za ka yansu ba ka tsari yake ba so shi yasa su masu ka wannan mataki ba ka tunanin ko su a karan kansa suka kai masa shi yasa yi watsi da su ah bukatu a karan kai bukatu a karan kai ai dukkan su zaka ga cewa ba mutane ba ne ƙanana ba mutane ba ne wanda za ka kira su talakawa mutane ne wanda suna da abun hannunsu ɗan abun da za su yi na daidai gwargwado jagora ku kiran mutane a nan ya ba su kuɗi mutum dubu goma mutum dubu biyar aka ba su kuɗi so kaga mutumin da zai yi wannan ai ba za ka ce masa yana cikin talauci ba so in buƙatar kansa ya kawo a fito a faɗa mana ai ba a ce mana buƙatar kai suka kawo ba ce aka ba za a zauna da su ba to masu kallon mu kada dai ku sha'afa kuna kallon shirin abokin tafiya inda muke tattaunawa da alhaji muhammad amina adamu abba boss ah, za mu dan karbi wannan sako sa'an nan daga bisani mu dau kot masararo barkan mu da dawowa hmm. to idan na dawo gare ka bayan an dan sha ruwa ah, idan muka ƙara miƙawa ko kuma muka ƙara motsawa ah, dangane da bayan an yi waccan an yi waccan tawari tsakanin apc da kuma rapc sai ga shi gyararriyar apc eh, to gyararriyar apc a yadda kuka kira ta eh. sai ga shi kuma an ce an yi yarjejeniyar sa hannun za a iya tafiyar kawance tsakanin waɗansu jam'iyyu kusan arba'in ciki kuma har da waɗancan mutane waɗanda suke hmm. rapc dinnan wato canjajjiyar ko kuma tsarkakakkiyar mutanen apc ko eh, kamar yadda ina son wannan yawa <laughs> to kamar yadda kuke faɗa dai hmm. shin waccan jam'iyya ce wadda ake kira cupp kenan ko kuma wata wani abu ne ake shirin yi ba a gama aiwatar da shi ba. Allah gafarta malam. abin da aka ce an yi shine an sa hannu a wani abu da bature ke kira memorandum of understanding memorandum of understanding ni da kai mun zo mun zauna mun tattauna abubuwa mun fahimci cewa waɗannan abubuwan su muke son mu tattauna har mu sami yarjejeniya mm. shine memorandum of understanding an rubuta ta mm. da ni da kai da shi ra'ayin mu ɗaya so mun rubuta cewa eh za mu zauna a nan gaba mu tattauna mu yarjejeniya amma memorandum of understanding ba yarjejeniya ba ce memorandum understanding ba za ka kai ta kutu ba ka ce ga kayan yarjejeniya ka kawo kamar yadda sunan ta ce memorandum of understanding mun yi rubuta takarda akan cewa mun fahimci juna muna da wata muna da wani muradi wanda naka da nawa ya dace amma za mu zauna mu tattauna yadda za a yi mu haɗu shi ne da of understand. akwai yiwuwar dai nan gaba kenan za a iya tafiyar kawance tsakanin jam'iyyun da suka amince da waccan yarjejeniya eto eh ai shi wanda yake jan ragaman mulkin najeriya a yanzu mm. mu a ganin mu a kuma namu ra'ayin mm. ba a kai abinda ake yi shi kansa talakan yanzu ya fara karaya cewa abinda ake cewa dan talaka ake ba dan talaka ake yi ba kuma mu muna son mu gyara ne ba so muke mu bata ba muka zo muka ce gashi gashi a saurare mu aka ki sauraron mu so muke ganin gara mu ware mu muje mu je mu nema da kanmu in ya so mu talakan nan abinda da muke so mu masa yau jiya ne ko yau ne za ka ji shi shugaban kasa ya ce idan ya ci mulki a 2019 eh, zai yi kokari ya raba komai a jihohi daidai wa daida mm. so kaga da wannan magana da yi ta nuna cewa da baya raba daidai daidai ana zaluntar waɗansu ana wa waɗansu ana waɗansu waɗansu kuma ba a musu shi mm. kansa wannan corruption ne yawa gwamnatin da take tunanin tana yaƙi da cin hanci da ah, to da bakin sa kai faɗa wani na faɗa ba ko baka ji ba makaranta ba saboda haka mutumin da ya ce an bashi amanar mutane tare amma yana wancan yana nuna fifiko akan wancan da wannan me kenan wannan sai dai ku masu kallon a to ai ni dai haka na fasara eh. kuma wannan ra'ayi na ne na Aminu Adamu mm. cewa kaga ba a yi to a yanzu da yake yin hakan yake ba waɗancan ya ba waɗancan baya ba waɗannan ya ba waɗannan kaga mutane wahala suke sha to ina kuma aka ce yanzu kuma yana son a zaɓe shi ne yake muku haka ai ya ce wai idan aka zaɓe shi a shekarar dubu to ai idan aka zaɓe shi kuma ba shi da wani buri ba za a sake zaɓen sa ba saboda kowa ma sai ya ji ba daɗi inda aya ake gasa maka a hannu yanzu dutse za a ɗauko mai zafi a gasa maka shi a hannunka a nan gaban kenan eh to dan yanzu yanzu mutumin da yake neman abu a wurinka bai kyautata maka ba to in ya samu kuma gaba ba ba ya neman komai su kake ji zai yi to a yanzu idan muka dawo gida menene makomar ko kuma ina makomar yan kwankwasiya a cikin waccan tafiya da ake kokarin yi a nan jihar Kano eh a kasa baki ɗaya misali tun mm. daga sama na ai maganar da ake yanzu ka gane mm. ai zaka ga cewa ana tattaunawa ne akan abubuwa da yawa da mutane da mutane daban-daban da an ji matsaya da an ci da an kai matsaya za ka ji za za ka ga an fito an yi bayani amma yanzu ana irin abin da ake cewa wheeler dealing hmm. ni da muna tattauna da wannan muna tattauna da wannan muna son idan dai na fahimce ka akwai eh. yiwuwar dai za a cimma wata matsaya domin gudanar da sabuwar jam'iyya a nan gaba kenan da yardar Allah wacce za ta tunkari wannan jam'iyyar mai mulki ta yanzu don mu ɓace mulkin da yardar Allah karba dai eh ai in mutane suka ce mu suke so ai mun kwace to ai da yardar Allah na ce ba da karfin ba <laughs> eh, to ga lokaci na hararan mu <laughs> eh. ban san menene sakonka ga al'ummar Najeriya da ma jihar Kano musamman al'ummar karamar hukumar Nasarawa ba bakon kwashe duk da yake Nasarawa mm. dan su ne nawa mm. da su kuma muke hulɗa mm. su ina kiransu da Allah da musu kwantar da hankalinsu su yi haƙuri mu 'yan yi 'yan bin umarni ne ma ah, madugunmu bai ba mu wani umarni ba na cewa mu je waccan sheka ko mu je waccan sheka saboda ina ganin yara suna rubuta a wannan irin su facebook nan cewa su sun haɗa kayan su za su tafi a gaskiya wannan ba daidai ba ne a jira jagora ya ba da eh, umarninsa mm. mu masu biyayya ne in yau ya ce ma shi ba ma za mu tsaya komai ba ba wai za mu faɗi mu mutu ba ne ba muradin mu ba wai dole sai mun tsaya ko a mutu ko a rai ba ne a'a muna yi ne don mu taimaki talaka in za ka tuna lokacin da ibrahim shekaru ya mulkin sa in ka za ka shiga mun house dan jagaliya ma ya shiga kusa na hawa ba a sati ba sai gashi ba dan jagaliya saboda ya zo da tsari tsarin da zai kula da waɗannan yaran so yana shigowa sai aka fara sawa yau in kusa ya shiga bila to ka tabbatar cewa gobe within 24 hours za ka ga an fara action kuma za a yi ne don shi wanda ake yin sa wanda ake yi domin sai sani za ka ga matasa da mata suna son kwankwaso ai ba ba wace ba ba ba laya ce ba wani abu da oh, kulawa yi da su bukatunsu na ba sa samun ayyuka suna zaman banza shi ya zo tun kafin ya shigo ya yi filan ɗinsa ya duba yana shigowa ya sa sosai suka samu sauki saboda aka da allah yan uwa yan a yi haƙuri jagoran mu madugun mu bai manta da mu ba in za ka lura matasa duk inda ka shiga da kaci kwankwasiya za ka ga matasa ne suke yi ba wani abu ya musu ba ba tsafi ba ne ba wani laya ba ce ba wani dabar ba ne bukatunsu na cewa ba su da abin ya taimaka musu waɗansu sun tafi makaranta kyauta waɗansu sun samu ayyuka an buɗe makarantu wanda za a koya musu sana'o'i ana ba su tallafi don su kama shi yasa suke son sa to wannan da suka shiga da suka shiga gwamnatin tarayya ai babu wani tsari kawai shiga aka yaka shi za a da ministoci nan da wata shida wata shida ta yi wa nada ba ya a yi kaza abin da aka yi so in har kwankwaso ya shiga bila to ni ina tabbatar maka cewa a cikin awa 24 wallahi za ka ga action kuma wannan action din wanda zai yi wanda watan abubuwan matakan da za a dauka don su kula da matsaloli waɗanda suke a daban mutane a kai a wannan lokacin a rage musu raɗaɗin zafin rayuwa za a samu canjin kenan da yardar Allah cikin canji ai canjin kenan a cikin canji ai shi yasa ni ce maka muna son ne mu canza abin da ake yi mu ma mu canja canjin saboda wancan canjin ba na ci gaba bane canjin ci baya ne mu kuma canjin ci gaba muke so kuma da yardar Allah za mu kaga ci saboda ka jama'a <coughs> ina son daddora amma to lokaci yayi kashi ba da abin da zan ce illa ce assalamu alaikum a jira mu wani lokacin magana tana nan za ta zo da yawa to masu kallon mu <coughs> san zan iya cewa ba don mun gama ba a lokaci ne ya riske mu a madadin kafatanin 'yan kwankwasiya waɗanda ke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri ta mujallar matashiya har ila yau za ku iya karanta wannan hira a mujallar da muke fitarwa sau ɗaya a duk farkon wata sannan kuna da damar da za ku iya ɗaukar makamancin wannan shiri domin a yaɗa kamar yadda ake gabatar da wannan a madadin wanda ya ɗauka mana hoto ahmad haisan buhari ne da na gabatar abokar mutula ibrahim nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mu hada shiri na gaba